Rundunar sojin Najeriya ta sha alwashin ƙara danƙon dangantakarta da farar hula don fahimtar ayyukanta da samar da zaman lafiya a ƙasar. A wata ganawa na yini guda da sashen hulɗa da farar hula na shalkwatar rundunar sojin ta yi da manema labarai a jasfadar jihar Filato, rundunar sojin ta ce tana gudanar da ayyukan da suka shafi rayuwar farar hula ta hanyar samar da ruwan sha, gina makarantu, ba da magunguna da duba lafiyar al'umma kyauta duk don ƙara danƙon zumunci da fahimtar juna. Shugaban sashen hulɗa da farar hula ta rundunar sojin Najeriya Manjo Janar Markus Kange ya ce manufar taron da 'yan jarida karo na biyu a wannan shekara shine su bayyana gaskiyar yadda aikinsu na soja yake. A muhimmanci tare da 'yan jarida shine muna so mu gaskantar da su cewa duk abubuwa da mutane suna karanta a social media abubuwa da ake faɗa a kan rediyo wayanda ba daidai ba muna so mu fahimtar musu da cewa wannan shine daidai wannan ba shine daidai Shi ma shugaban wurin hutawa na manyan sojojin da ke kwalejin tsaro ya ce taron ya ƙara fahimtar da al'umma matakan da za su bi ko da an samu rashin fahimta da jami'an soji. Sunana Dr. Siniti Tsikwabe. Kamar wani program shi da Lieutenant General ya haya ya organizing abu ne mai kyau. shi ya sa wannan department ne yanzu in wani soja ya ji wulakanci ya ci wulakanci masu civilian to wannan department ne ya kamata ya gyara ko da mata sojoji suka jijike wajen mazansu wannan department yake gyara amma kana ganin kama ana samun ah, adalci idan soja ya cima farar hula zarafi ana samu ana ga muke cewa ni country director na international human rights protest service a florida usa so bari ga miki wani abu daya ka san abu ya faru da soja ba wanda yake magana musu amma bi ya faru tsakanin soja da civilian sa a fara zagi soja tuna za a ce ai dubin soja yana da bindiga amma gaske ba ga miki duk abin da ya faru tsakanin civilian da soja in dai civilian na da right nan shi da ya yi abin da ya kirki to wancan soja za ki wace hanya shi a farar hula zai bi domin zuwa ko kuma kai karan soja da ya ci zarafinsa to akwai abin da yake ce the military desk in dai kuna da damuwa za ku yi kai wancan karan a wancan wurin. Malam Yakubu Tadi, daraktan labarai da al'amuran yau da kullum na tashar rediyo da talabijin mallakar jihar Filato, ya ce a wasu lokatai rashin samun bayanai akan lokaci daga jami'an tsaro shi ke janyo hasashe da labaran ƙarya. Wani lokaci kuma wanda suke sa su je aiki ba su san mahimmancin 'yan jarida ba. Shi ya sa kaga wani lokaci sai ka je ana soja da ɗan jarida suna holo bai kamata ba dukan muna da laifi kuma dukan mu za mu iya gyara Ita ma shugaban kungiyar 'yan jarida mata a jihar Filato Madam Nene Dun ta ce sun fahimci cewa akwai ka'ida a aikin soja. Ni ba soja ba ce, amma dai na iya na fahimta cewa kafin labarin nan ya zagaya ya dawo wurin mu 'yan jarida muna gan kamar yayi latti. kuma sai mu gan kamar ana boye boye ba boye boye ne dole sai a bi kaida idan babba bai ba ma karami zarafi ba bai kamata karami ya yada wani labari ba kuma ka san aikin soja obey the last command Taron ganawar da aka yi wa taken muhimmancin 'yan jarida wajen magance matsalolin tsaro a Najeriya ya kuma tattauna kan yadda 'yan jarida za su yi duk mai yiwuwa wajen kawo haɗin kan ƙasa da tabbatar da zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.